Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muka sake dawowa a cikin shirinmu a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa Wata tawarar wakilan addinai daga kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo DRC a bisa shugabancin kwamishinan zaɓen ƙasar Mr. Nganga ta iso ƙasar Ghana. komai suka je yi za ku ji ƙarin bayani sannan kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiho lambar. sannan a fagen wasanni za mu liƙa ƙasar kamaru mu ji wainar da ake toyawa dangane da shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka da kamarun ke yi wanda za a yi a baɗi idan allah ya mu amma da farko bari mu sha labaran duniya masauraro assalamu alaikum Batulmalin Amurka ya ba da sanarwar kakaba sabbin takunkumai da ta ɗora kan wasu 'yan kasashen Rasha da Ukraine saboda hannunsu a cikin mayar da Rasha da ta mamayar da Rasha ta yi wa yankin Crimea ta hanyar hana sun kasuwanci da Amurkawa gami da rike kadarorinsu da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Sabon takunkuman an ɗora shi ne kan jami'an gwamnatin Rasha da yawa, ciki har da mataimakan ministocin makamashi Andrea Sherzov, wanda daman yana ƙarƙashin takunkuman da tarayyar Turai ta ƙaƙaba a kansa. sakamakon hannu da yake da shi wajen mai da manyan injinan makamashi zuwa kirimiya Haka kuma akwai a virginia Grabshak wadda ita ma mataimakiyar minista ce. Sha ɗaya daga cikin sauran mutanen da aka sawa a takunkumin kuwa 'yan awaren Ukraine ne da ke rike da mukamin gwamnati a yankunan da ke hannun 'yan tawayen. shugaba donald trump na amurka a yau ya faɗa wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake yi a birnin davos na switzerland cewa kullum muradin amurka ne zai saka a gaba amma wannan ba wai yana nufin amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran kasashen duniya ba ne haka kuma ya yi kasashen cewa tattalin arzikin amurka ne zai zama direban da zai rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen na duniya trump ya ce kullum abin da zai amfani wato amurka za a sa a gaba kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa nasu kasashen muhimmanci tumma kafin ya jawabi shugaban na amurka ya yi kokarin neman maslaha da shugaba paul kagame na rwanda wanda kuma shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta au dangane da kalaman batanci da shi trump din yawa kasashen afirka a kwanakin baya inda ya kira su kaskantattu a haduwar da suka yi trump ya nemi kagame da ya isar da kyakkyawan fatansa na alheri ga kasashen na afirka labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka Babbar kotun kolin ƙasar Venezuela ta fitar da haɗakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin ƙasa da ke karatowa a wani yunkuri da yake nuni da shugaba Nicolas Maduro mara farin jini zai lashe zaben. An shirya fara rajistar jam'iyyun da 'yan takarar da za su tsaya takarar zaben a ƙarshen makon nan. Duk da haka babbar kotun koli ta faɗa hukumar zaɓe ta ƙasa da ta dakatar da yin rajistar a ranar Alhamis har sai bayan watanni shida. kotun ba ta da wani dalili na ba ta ba da wani dalili na hukuncin da ta yanke ba za a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen watan afrilu wanda zai hana 'yan adawa tsaye da 'yan takararsu a can da an shirya yin zaben ne a watan disamba akalla mutane 41 suka rasa rayukansu a wata mummunar gobara da ta tashi a wani asibiti da ke koriya ta kudu an kuma ana kuma fargaba cewa da ƙyar in yan waɗanda suka mutu bai ƙaru ba a nan gaba ko bayan waɗanda suka rasa rayukansu har ila yau akwai mutane kamar saba'in da suka ji rauni goma daga cikinsu sun samu raunuka masu barazana ga rayuwarsu ma'aikatan kashe gobara sun ce wuta ta tashi ne daga wani ɗakin tiyata na asibitin st john da ke garin miryan wanda tazarar kilomita 300 ke tsakaninsa da seoul babban birnin ƙasar rotanni sun ce akalla marasa lafiya 200 ke kwanci a asibiti a lokacin da al'amarin ya faru shugaban ƙasar ta kore ta kudu moon in ya kira taron gaggawa na mukarrabansa don tabbatar da cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace don taimakawa waɗanda gobara ta rutsa da su ta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga ghana na cewa wata tawaga daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wacce ta kunshi malaman addinin islam da na kiristan ƙasar sun kai ziyara ƙasar ta ghana tawagar ta samu jagorancin kwamishinan zaben ƙasar congo ne mr nganga domin zuwa su yi nazarin yadda ƙasar ta ghana ta gudanar da zaben ta cikin lumana daga accra ga rahoton riwanullah abbas tawagar ta mutum kusan goma sha biyar ta fara yada zango ne a gidan babban limamin kasar Sheikh Dr. Usman Nokusha rubutu domin sanin irin rawar da shugabannin addinai ke takawa a zaɓuɓɓukan ƙasar har ake yin su a gama lafiya a kuma murka mulki lafiya. Mr. Nganga ya ce. Mun zo Ghana ne don mu koyi shirye-shirye zaben ku. Me yasa muka zaɓi Ghana? Mun zaɓi Ghana ne saboda tarihin ƙasashenmu guda biyu. Muna tunawa da Dr. Kwame nkurma shugaban Ghana na farko da Patrice Lumumba na DRC. saboda kuma gane tauraro ce in ana zancen tarihin zaɓe cikin kwanciyar hankali don haka mun zo gane ne ainihi don koyi. alhaji gari sakataren hukumar da ke ba babban limamin ƙasar shawara ya yi bayanin irin matakan da ake ɗauka don a yi zaɓe cikin limana ya kuma ce ƙungiyoyin addinai na taka muhimmiyar rawa Da jimawa taron zaman lafiyar ghana na addinai ke kulawa da yadda ake tafiyarwa da kuma kiyaye fitina tare da majalisar wakilai da kuma duk addinai krista da musulmai su ke haɗuwa su shawarta matsalolin rikice-rikice matsalolin rikice-rikice da za su taso da rikicin da ke akwai muna zama tare mu nazarce su mu kokata samun zama lafiya alhaji gado ya kara da cewa don shi in kun ga muna samun zama lafiya tushensa shine kokarin da kungiyoyin addinai ke ta yi na yin gadda ko tsakani lokaci mai tsawo za ku gani a zaɓinmu majalisar zama lafiya na da rawar da take takawa da zaran sun hangu tashin hankali maza suke sa kai a kashe shi don haka zama lafiyar da kuka gani muna samu a dalilin tsari ne da abin da muke zantarwa da kuma fahimtar juna tawagar ta bukaci shawara daga babban limamin kasar allah ya mai da mu manyan kabilu da ƙananan kabilu don mi allah ya mu haka allah ya gwada dalilin abin da ya mu haka shi Allah ya ce lita'arafu domin ku yi sanayya ba domin ku zo ku yaƙi ba ba domin ku zo ku yi gaba da junanku wanda ya fi girma a wurin Allah nan duniya da lahira shine wani wanda fi kiyayewa umarnin ubangi tare da babban limamin akwai limamin ahalin sunna wa jama'a shaka umar ibrahim imam da wasu sarakan zangon accra da Kiwai, redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana mu yi ban kwana da mutan sai sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi domin lu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji kamar Allah gaida Ridwanullah Abbas yanzu a nan agogona cewa karfe wato ne mane saura minti ashirin kafin buɗe layukanmu a cigaba da shakatawa da wannan waka. Allah Allah Allah haɗa kan mu Afirka mu so juna mutuna da jabun na bayan mu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun ba wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba an yasa lan ba mai ce da mu bayi ne hudu barbanda mu ‘yantattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuƙa banda tanganyi kama sun san ‘yanci da suka yi kwazo ba sa barci ba sa ƙaunar mai lalaci in yare ya ce Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Taraba. Wane ne a kan layi? Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Alhaji Garba da azumi ne daga sarkin kudu karamar hukumar Ibi jihar Taraba. To muna jin ka Alhaji Garba. Na gode wato ni na fi wata nawa ina neman ku ban same ku ba sai yau Allah ya haɗa ni. Allah sarki gashi ka same mu yau. Yawwa to saboda haka ni ni abin da nake roƙo shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari shine. Mm. Ya dubi Allah ya dubi nan hanyar mu daga sarkin kudu zuwa fatan Ibi saboda yadda hanya ya lalace ya fi shekara nawa su tambuwar suna suna mulki shi yau eh, Allah ya kai mu lokacin da tambuwar da kafan shi ya zo har ibi ya ga wannan wuri hello kana ba mu samu gyara wannan wurin ba har yanzu shi nan yanzu rami ne ya zama ramin mutuwa wannan tsakanin to mun gode alhaji garba Allah ya kyauta bari mu je jihar Katsina wane ne an kan layi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To kana magana da mallar mai markaɗe daga nan gwa dan marke jijiyar local government. Yawa to muna jin ka Mannar. Yau lokacin da zan yi kan ainihin wasiƙar da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya wa ainihin shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Hmm. A kan kai sake neman wa'adin mulki to shi Obasanjo kar ya manta. Malam Manir shawara ya bashi. lokacin mulkinsa wa'adi biyu ya yi kuma har ya nemi ya sake zartewa Allah bai rama ba. Hmm. Saboda haka mu muna ba shugaban kasa shawara Muhammadu Buhari da ya sake neman ainihin takara karo na biyu. Wannan shi ra'ayina. ra'ayi na murya Amurka na gode suna na manar mai markaɗe. Mu ne da godiya Malam Manir daga Katsina bari mu je Nasarawa wane ne akan layi? nasarawa kana tare da mu to kamar layin nashi ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar yau mun ba ku dama ne ku faɗi albarkacin bakin ku bisa abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya da suka shafi misali kamar siyasa ko zamantakewa ko batun tattalin arziki ga kira mun samu daga ina ne daga sabon yin laifin to muna jin ka wane ne ke magana to wa ke mushin tare da najeriya to wa ke magana malam alimi yan malam alimi yan kafar ce sabon yan laifin to muna jin ka malam ali yawa alhamdulillah ni yau na same ku na kan shekara takwas na neman ko labar ban same ku ba Allah sarki yau gashi Allah ya kasa mu alhamdulillah malam lalo na gode Allah saka muku da alheri to mu ne da godiya malam Ali da fatan zaka kira wata ranka bayyana ra'ayinka bar mu ji jihar na gode insha Allah na gode Allah saka alheri masha Allah ma ya dalla mun gode bar mu ji jihar Yobe wani ne kallai makaranta mai nama Yobe State Jigawa sauran local gamma to muna jinka. ka yawa ina magana a kan mu mai girma gwamna muhammadu badar abubakar ya taimaka mana hanya daga kwana gurgu ta kai su gwakwa ta tafi har zuwa dan zoma ta tafi har zuwa ba na ga ta kai dan ladin gumal muna fata allah taimaka mana to sai mu ce amin bari mu je a jihar bauchi wane ne akan layi na bauchi kana tare da mu tare da kuran yau wato muna jinka wallahi ni ma na yi farin ciki na daɗe ina neman ku sayo Allah ɗan da ku. Ikon Allah yau shirin namu sabbin baki muke ta samu. Eh da muke magana. Malam sai shinkafa a kasuwan wanti. Yau wato muna jin ka Malam Awal. Wato ni kuma ra'ayina shine kamar yadda shugaban kasa aka ba shi shawara mai zama ne karban shawara duk abin da ya masa. Ka goyi bayan wasiƙar ta Obasanjo kenan. kashi kaman ah, muna samun tangada mun ah, sami matsala da layin awal daga bauchi bari mu ji jihar kaduna mu ji wake magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salamu wa rahmatullah malam mahamud lalo barka da yammaci yawa barka da wannan lokaci suna ya alhaji musan garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna najeriya to madalla muna jin ka alhaji to alhamdulillah zan tafi jihar kebbi mm. yawwa to muna yin jinjina ga shugaban karamar hukumar dankuwa sagu alai suleiman sahabi hindi saboda ta dalilin haka ne ma ya ce mu gaya wa mai girma gwamnan jihar cewa mutanen karamar hukumar dankuwa sagu suna tare da gwamna ɗari bisa ɗari wannan ba ma sai ya ba da kanshi wahala ya zo kamfen ba suna goyon bashi ɗari bisa ɗari to da bar mu je a garin biyu da ke maiduguri ko kuma jihar borno wane ne kan layi kuna magana da malam musa iliyasu daga biyu to malam musa muna jin ka to ra'ayina a nan shine kamar da kuce kowa ya bayyana ra'ayinsa hmm. a matsayin ka na ƙwararre kuma mutumin da ka daɗe a najeriya idan akwai wani mutum tare da fara lahar suna gera buhari ne dalili na ka sani ne muna jin ka malam musa dalili na shi na lokacin da aka shekaru buhari ya canjin kuɗi a najeriya lokacin 'yan najeriya kashi 85 cikin 100 ba san hanyar banki ba Eh, dan arewa kashi tamanin bisa ɗari ba san hanyar zuwa banki ba aka ba tibar da an cinye ka ake buhari kare ce ya cinye kuɗin dole mutane akwai wanda suka mutu ko suka asara kuɗaɗen su kana batun tun mulkin shi na farko kenan a lokacin mulkin soja tun mulkin na farko kafin ya zo ya ba shi obasanjan abin sai a ba shi abin nan kafin ya ba su obasanjan eh dire bayanin ka to muna jinka lokacin ne shagari juyin mulki a a lokacin kowa na zuna lafiya lokacin dala naira sule bakwai da sisi ne haka ne eh kamar ta kame me kake so ka ce malam musa lokaci yana dan kurewa saboda akwai mutane da dama a kan layi to Allah sana Allah biya muku bukatun kuna alkhairi amma Buhari shine wanda yana lati Najeriya akwai mutum da yana lati jira Allah saka da alkhairi to mun gode malam Musa daga bi bar mu je jihar Kano wane ne akan layi Isa dan malam daga karamar hukumar Tudun Wada jihar Kano Najeriya muna jin kamar Isa ni ina sukar ra'ayin obasanjo ne da ya ba wa mai girma shugaban kasa wannan shawara mm, kuma masu yakinin cewa buhari ya lalata najeriya misali wanda ya gwada yanzu mm. yake cewa shagari shagari shi fara kawo saf najeriya shi fara gido imf najeriya obasanjo wannan fitinin da ake ciki na jinjimu. shi fara jefa divide and rule a nan jihar plateau wanda ta kawo lokacin ma malam isa duk zargi ne wannan kake yi na'am duk zargi ne nace wannan kake yi ko kana da wasu hujjoji ba da reality ba dan da bane kai duk da kofi da komai ka gane divide a rulin da ya kawo Daniel Suleiman shine yaron sa a Plateau su je dari aka riga jafa duk wani Hausa Fulani wanda yake kan farasa ta federal government akai misali da san wani Boko Haram da suke kawowa Boko Haram rikicin Jos ya haifar da Boko Haram sauran malai Isa kana tare da mu? To ina kamar layin malai Isan ya katse daga Kano bar mu je makwabciyar Kanan wato jihar Jigawa ne ne kan layi? Na Jigawa kana tare da mu? To shi ma kaman a layin nashi ya ɗauke lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar. yau wato muna jin ka yanzu na jiga wani eh, kana jin wato eh, na jiga wani yau wato majiya majiya local government yau wato sunanka eh wato sunana mai salati direba ne wani direba ne mai salati dare ina neman ku ban same ku Allah sarki to muna jin ka mai salati alo dala ni shawara da nake so ba bayar da mm. mutane da suke magana cewa wai Buhari Buhari Buhari Buhari nan wai me yi ne ne da yi ne ne bayan mutane suna shan wahala za su mutu ga yunwa ga talauci ga fatara yau muna ɗauko maudu'ai masu daɗi amma layi yana mana tangarɗa bari mu je jihar taraba mu ji wane ne akan layi na taraba kana tare da mu alaikum salam eh sunana alhaji awolu to muna jin ka alhaji awolu muna jin ka um, um, ni na yi shekara na yi shekara wajen bakwai eh muna jin ka alhaji awolu ina neman ku ban same ku ba Allah sarki gashi ka same mu yau to yau ina ina murna da da samun ku to muna matuƙar farin ciki mu ma da ka same mu menene ra'ayinka a yau ko ba ka da abin da zaka faɗa na hello hello yau muna jin kalaja wannan ce menene ra'ayinka a yau eh, ra'ayina akan da same ku to mun gode kwarai da gaske bar mu je a jihar kaduna a gurguje abdullahi abdullahi muhammad kunal shigawa amma anan kaduna ke to muna jin kamal abdullahi yawa ni dai kawai roƙon allah nake allah ya ba mu lafiya a najeriya gaba daya amin suma amin yawa to na gode mu ne da godiya abdullahi daga kaduna kuma da wannan kira na kama kawo karshen ɗaukan na kuma na godiya kwarai da gaske daga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawarsu yanzu kuma sai labaran wasanni Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar jamhuriyar Kamaru inda Indomitable Lions amma ta ɓangaren matasan ƙasar sun tattare nasa nasu sun dawo gida Kamaru daga ƙasar Morocco a gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da ake fafatawa na Mastaka Leda a nahiyar mu ta Afirka a ƙasar Morocco. Ƙasar Kamaru dai ta fice gasar ne da maki guda ɗaya tilo bayan sun yi kunnen doki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Burkina Faso ɗaya da ɗaya kenan sai ta ɗaya hannun kuma kwamitin da suka halarci ƙasar jamhuriyar Kamaru daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka ka sun kammala ganewa idanuwansu irin shirye-shiryen da kasar jamhuriyar Kamaru suke yi domin tarbar bakin 'yan takale da 'yan kasashen nahiyar Afirka wanda za su ziyarci kasar ta Kamaru a shekara 2019. Wanda ne sa na tambayi Sa'ad mai sha'awun ƙwallon kafa ne na kasar ta Kamaru ko ya yake ganin kwamitin za su gamsu kuwa da irin ayyukan da ƙasar ta Kamaru suka gabatar? Eh, tabbas eh, mama awal garba kamar za ta ce burinta da yake shugaban kasar ya yi magana kan ma wato wannan wasan da za a yi a magana shi ta eh, sabuwar shekara da 2018 ya ce kamata ya sa ido a kan wannan abin gwamnati ta sa ido kuma mun gani eh, gaskiya da ko filayen da aka soma gyara da koyo wasu da yana gyare kamata ya kawai a cigaba wato a dan kawo wasu ƙanan gyara da ko su filayen kuma da ariga an gama kamar a kudu eh, maso yammacin kasar kamaru buya da limbe wannan ariga an gama kuma eh, wa'annan kwamiti na caf da suka zo kamaru na ganewa idanuwansu eh, game da ayyukan da ake yi ni a gani na ko da ana jiran rahoto na karshe kuma babu nima abin da ba fargaba a ciki za su bayar wato za su an yi faɗi abin da suka gani Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da yammacin 20 ga watan Janairu, wasu maza cikin kyawawan sutura suka kammala cin abincin dare a gidan abinci da ke wani otel da ake kira Kabul Intercontinental Hotel. Sai suka tashi daga kujerunsu suka ciro bindigogi suka buɗe wuta suna ta harbin mutane. Daga nan suka ruga cikin otel ɗin suna farautan waɗanda ba 'yan ƙasa ba. da ma'aikatan gwamnatin afghanistan don su hallaka su an zo ƙarshen wannan harin kamar sa'o'i 17 da a fara shi bayan jami'an tsaron afghanistan da taimakon sojojin norway sun kashe 'yan ta'addar su shida da suka yi farmakin amma barna ta riga ta faru don kafin sannan 'yan ta'addar sun riga sun aika mutane 22 lahira. Waɗanda wannan iftila'in ya da su sun fito daga ƙasashe da dama da suka hada da Ukraine, Afirka ta kudu, Jamus, Girka, kazakhstan venezuela amurka har da ma 'yan ƙasar afghanistan irin wannan harin na cikin wani sabon salon kai hare-hare da aka saba gani yanzu a 'yan watannin da suka gabata 'yan taliban na ta kai farmaki akan otel-otel guraren shan shayi da gidajen abinci duk inda suka san cewa 'yan asalin kasar afghanistan za su iya zuwa su gana da baki daga kasashen waje 'yan taliban sun mai da hankali wajen keɓe afghanistan da al'ummarta daga kasashen duniya inda suke amfani da hanyoyin ban tsoro na tashin hankali da nufin tilastawa mutane a ƙidarsu, 'Yan ta'addar Taliban sun hana wa al'ummar Afghanistan morewa rayuwa cikin kwanciyar hankali da damar gina al'umma na gari da rayuwa mai inganci. A wata rubutacciyar sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa otal ɗin Intercontinental ta Kabul. Muna nuna juyayi akan duk waɗanda suka rasa rayukansu a harin babu wariyar ko 'yan asalin afghanistan ne ko mutane daga wasu kasashen waje ne muna miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan waɗanda aka kashe kuma muna fatan waɗanda suka jikkata za su samu sauƙi cikin gaggawa amurka ta yaba wa jami'an tsaron ƙasar afghanistan kan jarumtar da suka nuna na mai da martani kan harin muna magana da hukumomin afghanistan dangane da binciken da ake yi akan abin da ya faru mun ga yadda taliban din suka dauki alhakin kai harin kuma muna allah wadai da ire-iren tashin hankali da kungiyoyin ta'adda suke yi a kamfen din baza aƙidar su kan afghanistan da ma'aikata daga kasashen waje da ke aiki domin inganta afghanistan a cewar rex tilson amurka na tsaye kafada da kafada da al'umma da gwamnatin afghanistan muna tare ɗari bisa ɗari da ƙoƙarin da afghanistan ke yi na cin nasarar samun zaman lafiya tsaro da ci gaban ƙasar irin ta'addancin da muka gaya ya auku a afghanistan ba shi da wurin zama a afghanistan da ko ina ma a faɗin duniya wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka idan kuna da wani bayani a rubuto wa editorials voa washington dc lamba biyu sifili biyu uku bakwai usa za ku kuma iya yin bayani da duba dukkanin editorials ɗinmu a www.voanews.com editorial to da ne kuma kawo ga labarai a takaice. baitulmalin amurka ya ba da sanarwar kakaba sabbin takunkumai da ta dora kan wasu kasashen 'yan kasashen rasha da ukraine saboda hannunsu a cikin mamayar da rasha ta yi wa yankin crimea ta hanyar hana su kasuwanci da amurkawa game da rike kadarorinsu da ke karkashin ikon amurka sabbin takunkuman an shine shi ne kan jami'an gwamnatin rasha da yawa ciki har da mataimakan ministocin makamashi andrea sherzog wanda daman yana ƙarƙashin takunkumin da tarayyar turai ta ƙaƙaba a kansa sakamakon hannu da yake da shi wajen mai da manyan injinan makamashi zuwa kirimiya haka kuma akwai evgenia grafshap wadda ita ma mataimakiyar ministar ce shugaban Donald Trump na Amurka yau ya gaya wa mahalarta taron tattalin arziki na duniya da ake a birnin Davos na Switzerland cewa kullum muradin Amurka ne kadai zai saka a gabansa, amma wannan ba wai yana nufin Amurka din ba za ta yi aiki tare da sauran kasashen duniya ba. Haka kuma ya yi hasashen cewa tattalin arzikin Amurka ne zai zama direban da za ta rinka jan motar tattalin arzikin sauran kasashen duniya. Trump ya ce kullum abin da zai amfani Amurka ne a gabansa kamar yadda ya kamata su ma sauran shugabannin kasashen duniya ke baiwa su muhimmanci. babbar kotun kolin kasar venezuela ta fitar da haɗakar jam'iyyun 'yan adawa daga zaben shugabancin ƙasa da ke karatowa a wani yunkurin da yake nuni da shugaba nicolas maduro mara farin jini zai lashe zaben an shirya fara rajistar jam'iyyun da 'yan takarar da za su tsaya takarar zaben ƙarshen a makon nan a ƙarshen makon nan duk da haka babbar kotun koli ta faɗa hukumar zaɓe ta ƙasa da ta dakatar da yin rijistar a ranar alhamis har sai bayan watanni shida kotun bata ba da wani dalili na hukuncin da ta yanke ba za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen watan afrilu wanda zai hana 'yan adawa tsaye da 'yan takararsu a can da an shirya yin zaben ne a watan disamba masu haro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kan labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya tani gabatar da shirin da kuma daniel brown ya haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar da kuka ji sai injiniyar mu malama zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc